tare da zagi a social media hakan mai sauraro ya kawo cece kuce domin jaruma rahama sadau a wani bidiyo da ta fito da wasu kaya kayan gaba ɗaya ba su dace ga ya mace kuma ba kuma wai musulma tabbas mai sauraro idan baka manta ba a kwanakin baya ko a shekarun baya da suka wuce jaruma rahama sadau ta taɓa yin shiga Makamanci a irin wannan hakan nesa aka kore ta daga masana'antar kaniwood misuraro idan baka manta ba yanzu haka jaruma rama sado ba ta masana'antar kaniwood saboda abubuwan da take aikatawa na rashin kunya tabbas misuraro malamai da dama sun yi kace-kace da jaruma rahama sado akan wannan kaya da ta saka inda komai na jikinta hatta surar jikinta ta fito tabbas mai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 don mai sauraro a kan manya-manyan jaruman da mata rama sadau ita ce gaba da su taba mai sauraro jaruma rama sadau ta zubar da damar da ta samu a masana'antar kaniwood a yanzu haka domin sai dai mu ce allah ya kawo mata